This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya. To jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa sunana Usman Kabar da cikakkun labaran. ‘Yan sanda a arewa maso gabashin Najeriya sun ce wata mata ta hallaka kanta inda ta mutu sakamakon bam ɗin da ke ɗaure a jikinta a ƙoƙarin su ita da 'yar uwarta na hawa mota zuwa cikin garin Maiduguri. wani ɗan sanda ya faɗa wa muryar amurka cewa matan guda biyu ne kuma sun daɗe tsaye suna tare motar hawa a jakana wanda kusan kilomita 40 ne daga yammacin birnin ya ce da misalin karfe hudu da minti ashirin ne suka ji fashewar wani abu a inda suka ruga zuwa wajen suna isa wajen ne suka sami bam din yayi kace-kace da ɗaya ɗayar kuma a yashe da ɗamarar bam a jikinta tuni dai masu motoci a maiduguri suka kiyaye ɗaukar mutane akan hanya saboda gudun irin haka in ba a manta ba a ranar litinin ma da ta gabata wata mata ta tada kanta a kasuwar kifi a garin maiduguri inda akalla mutane talatin suka mutu. Sanata Patrick Leahy na jam'iyyar Democrat ya yi kira ga Majalisar Dokokin Amurka da su marawa shirin fadar White House baya na cewa za a kai ofishin jakadanci a Havana. Ya yi wannan kiran ne a babban birnin kasar ta Cuba a jiya Asabar, inda ya ce hakan zai hankada shirin fadada ci gaba da alaƙa na Amurka. Sanatar Republican Shima Din Hila ya bayyana cewa yana goyon bayan maganar Leahy game da shugaba Barack Obama inda ya ce maganarsa tana bisa kan hanya na buɗe ofishin jakadancin na havana wanda yana ɗaya daga cikin ƙudurorinsa kafin ya bar shugabancin amurka a shekarar 2017 ƙasashe guda biyu ɗin dai amurka da cuba sun daɗe suna ƙoƙarin mai da hulɗar da take tsakaninsu wadda ta taɓarɓare fiye da shekara hamsin tun lokacin da shugaban ƙasar wato fidel castro ya hau kan karagar mulkin ƙasar an dai tattauna tsakanin wakilan amurka da mataimakin shugaban ƙasar ta cuba ba miguel diaz sai dai har yanzu ba a bayyana sakamakon wannan tattaunawa ba labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kimanin mutane 200 ne suka jikata wasu guda 80 kuma suka shiga mawuyacin hali sakamakon wata mummunar gobara a wani waje da ake kira water park da ke babban birnin taiwan wata jaridar shafin intanet mai suna apple daily ta rawaito cewa an ga dandazon mutane suna ta rawa da kuma feshin wata hoda a sararin samaniya daga nan ne kuma sai aka ga wuta ta turnike an tsamo waɗanda suka jikkata a cikin ruwan famosa tare da ba su taimakon gaggawa kamfanin dillancin labaran taiwan ya ce waɗannan mutane da suka jikkata mafi yawanci sun samu raunukan ne sakamakon kuna da suka yi ana kuma ci gaba da binciken musabbabin wannan gobara Ɗaruruwan 'yan sanda ɗauke da makamai a birnin New York na ci gaba da farautar wani da ya tsere daga gidan yari na Clinton Correctional Facility. Jami'ai sun ce makashin da aka yanke wa hukunci David Sweat yana fuskantar mawuyacin hali na guduwar da ya yi, musamman ma da yake shi kaɗai ne a yanzu don tuni 'yan sanda suka bindige abokin gudunsa Richard Matt a ranar Juma'a. mutane biyun sun gudu ne daga gidan yarin makonni uku da suka wuce wani ɗan sandan karamar hukumar clinton mai suna david favro ya ce ba wata shaidar da ta nuna cewa mutanen guda biyu da suka gudu sun rabu kafin a harba richard ya ƙara da cewa a yanzu haka masu neman shi david suna zurfafa bincikensu ne a yankin da aka harba shi abokin gudun nasa Gwamnan New York Andrew Cuomo ya ce 'yan sanda sun harbe mat ne bayan jama'a sun ce sun ji ƙarar harbi a yankinsu. Fiye dai da 'yan sanda dubu ɗaya ne suka fita farautar waɗannan mutane guda biyu da suka gudu a garin na Clinton kusa da kan iyakar Amurka da Kanada har yanzu kuma suna ci gaba da farautarsu. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce akwai yiwuwar cimma matsaya tsakaninsu da masu shiga tsakani a maganar makamashin nukiliyar kasar iran ya bayyana cewa ana iya cimma matsaya nan da karshen wata duk da yake dai akwai abubuwa da dama da ya kamata a mai da hankali a kai kerry ya faɗa haka ne a jiya asabar a viyana inda aka fara taron kud da kud tsakanin ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif shi ma zarif a nasa bangaren ya ce dole sai dukkanin bangarorin sun yi aiki tukuru domin kaiwa ga gaci ya karkare da cewa za su cimma matsaya matukar ɗaya bangaren ba su zurfafa bukatunsu ba a kasar girka da bashi ya yi wa da baibayi suna gab da ficewa daga tarayyar turai kin yadda su turan suka yi na amincewa da maganar bashin da ake neman a tallafa musu da maganarsa girka dai ta sami jan wa'ajin wannan lokaci har zuwa ƙarshen wannan wata na yuni sannan sun nemi a sake jan lokacin sannan kuma a yi garan bawul kan maganar shugaban yankin turai jeron disarblom ya ce sakamakon tattaunawar abin ne mai matuƙar bakin ciki ga ita ƙasar sai dai kuma kasashen da suka taru a tarayyar turai din banda ita girka sun ce za su yi duk mai yiwuwa ganin cewa sun kare dukkanin tattalin har arzikin nahiyar turai babban bankin turai za su gana a ranar lahadi sannan jamus ta ce ba za ta yarda da gurbata duk wani abu da zai bada ko kuma ya bata amfani da kudin turai na bai daya ba Da ƙarshe kuma masu zaman makoki a birnin Charleston da ke Carolina ta kudu a Amurka sun binne mutane guda uku a nan garin inda suka mutu sakamakon harbin da aka yi na mai uwa da wabi a kansu waɗanda aka binne sun hada da Cynthia hot Tawanza Sanders da kuma Susie Jackson. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari na kowa. yanzu ni malami nake mai karantar suwa akalla na shekara 27 ina karantar da islamiyyar mata hajiya waɗanda suka yi na saukin mu karantar su gane su ne matan da suka yi boko sai mu karantar da local man namu mu karantar sai mun gaji su kasa fahimta amma yan boko nan take shekara guda sai ta zama malama Muryar Sheikh Aliyu za aka ji yake magana kan muhimmancin ilimin mace. Wani dan majalisar dattawa ya ba da gudumar na'urori masu kwakwalwa ga makarantar tsangaya. wani tsohon dan jarida muhammad haruna kuma ya shawarci shugaba buhari ya mai da hankali sosai kan harkar ilimi jama'a masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya Ɗan majalisar dattawa mai wakiltar shiyar huntuwa sanata Abu Ibrahim ya baiwa wata makarantar tsangaya Hibzur Rahim da ke huntuwa kyautar na'urori masu kwakwalwa da aka kiyasta kudinsu ya kai naira miliyan goma. Wannan gudumawa cika alkawari ne da ɗan majalisar ya ɗauka a bikin yayi ɗalibar tsangayar da aka yi a baya. Wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya ce sanatan ya kuma ce ya ba da gudumawa ce saboda hakan zai kara ɗaliban ƙwarin gwiwa su dukufa neman ilimi. Malam Kurushi Muhammad shine shugaban wannan makaranta ta Hibzur Rahim ga abin da ya ga Zaharaddin kan wannan kyauta. wannan alkawari da mai girma sanata abu ibrahim wanda sanata ne mai wakiltar wannan zon namu na funtuwa ya daukan mana lokacin da muka yi bikin yaya ɗaliban na zai ba mu kwamfuta santa to alhamdulillah alkawari ya cika sanata ya aiko da wakilai waɗanda suka taho da waɗannan kayayyaki da suka haɗa da tebura wanda ake ɗora kwamfuta guda goma sha bakwai da kujerunsu da fankoki manya guda biyu da na'urar sanyaya guri watan AC da kuma ainihin ita kwamfuta ɗin guda goma sha biyar sat goma sha biyar kenan sannan kuma bugu da ƙari mai girma sanata ya aiko mana da wannan solar panel abin da ke ba da hasken rana ke amfani da hasken rana da kuma caza na baturorin wannan kwamfuta bata eh, kenan da kuma saba da photocopier da printer da abun binding machine da sakana wanda ba abin da zamu ce sai mu mika godiyar mu sannan kuma muna waɗanda suke da kan layi irin nashi za su rinka yin irin wannan waɗanda suke a bangaren majalisa bangaren mulki da sauransu kamar yadda ake samun masu hannu da shuni suna taimakawa irin waɗannan makarantu to su ma muna ƙara kira gare su akan cewa off su rinka lura da irin abin da irin wancan bayan Allah suke fita waje su samo su kawo su raya irin wa'annan makarantun sannan kuma muna ba su ilimi na addinin cikakke sannan kuma muna ba su ilimi na zamani saboda ka wannan abu da sanata yi mana kamar ya ƙara mana ƙaimi ne ya ƙara ɗaukaka wannan ƙoƙari namu wanda ya kawo mana wannan wa'annan na'urori dama muna tunanin ya za mu yi ɗaliban mu su koya to alhamdulillah ga abu ya zo har gida ga waɗannan makudan kayayyaki da ka ce an baku wani lokaci za ga ana sakace don barin su su lalace to ta za ku ɗau mataki ganin cewa nan lokaci ne ku fara samun irin waɗannan kaya kamar yadda ka zo muka nuna maka kuma zan ta mu nuna ma kowa na fara tattaunawa da malaman makaranta wa za mu yi bakin kokarin mu mu ɗauki mataki mai tsauri akan wannan farko za mu samu cikakken kwararren masanin wannan bangare wanda shi za mu hannanta mu wannan kamar yadda ka sani wannan wani wani abu ne ya kawo mana ba wai kawai ma a samu ilimi ba kawai har ma zai ƙara buɗe hanyar dogara da wannan makarantar take kamar ka ce ya ba ku wato kayayyaki waɗanda za su haɗa ku su sada ku da yanar gizo wato internet to wannan internet za ku ban ma 'yan makaranta su kaɗai ne su yi amfani da ta ko za ku ɗan rage wani abu domin su ma mutanen gari su su ma su amfana kamar yadda na ɗan faɗi a baya kaɗan wannan kaya da ne ya bamu za mu buɗe wannan bangaren musamman na yanar gizo ɗin na intanet ka za mu buɗe training da farko duk malaman makaranta za mu ba da dama a ba malaman makaranta training akan kwamfuta da shiga yanar gizo sannan za mu kashi na biyu kuma za mu fara ɗaukar ɗalibai daga cikin ɗaliban mu sannan idan abin ya tafi muka ga tahiyar shi za mu buɗe har ɗaliban wasu makarantu za mu gayyace su su ma su zo su shiga da sauran mutanen gari su zo su shiga su ma su rinka samun wannan abin kaga da nan ma samu za mu dan samu kuɗin shiga ga makaranta. Mai fata ku ga shi wannan sanata wanda lallai ya dau alƙawari ya ba ku kwatanta wannan muhimmancin alƙawari da ya cika mu. Ya bi umarnin Allah tabaraka ta'ala yi alƙawari abin tambaya ne duk wanda ya ɗauki alƙawarin zai aiwatar da wani abu to yana da kyau da manya aiwatar da shi. To alhamdulillah wannan bawan Allah ya ɗauki wannan alƙawarin kuma gashi ya cika mana muna godiya gare shi Muhammad Rabiu Abdullahi Dikki ɗalibi ne a wannan makarantar tsanga ta Hizburahim ya ce a matsayinsu na ɗalibai za su bi dukkanin mai yiwuwa domin wajen kare waɗannan kayayyaki daga lalacewa a kwanakin baya ne sanata Abu Ibrahim ya alƙawarin zai ba ku wasu kayayyaki na na'ura masu amfani da kwakwalwa an kawo ku lallai hakika an kawo wannan kayayyaki a yanzu haka ma suna a gaban mu mu wannan makaranta muna kallon su wasu ma an fara haɗa su matsayin ku ɗalibai ɗalibai wannan abu domin ku akai ta ya za ku ku kare waɗannan abubuwa daga lalacewa akwai matakan da muke shirin ɗauka a yanzu saboda malaman mu sun haɗu sun yi shawara akan matakan da za a bi kuma sun fara gaya mana irin matakan da za a ba tsare su saboda su amfane mu kuma su amfane kannan mu kuma su amfani ƴaƴan ma da za mu haifa haka muke fata duka gaba ɗaya. To ya kake ganin tasirin ita wannan kwamfuta a wannan lokaci na ku na karatu? Lallai alhamdulillah yanzu duk abubuwa sun canza na zamani saboda da wasu abubuwan sai a rubutu amma yanzu kana gida kana da kwamfuta ka sai ka zo ka yi abubuwan da za a daɗe ana yin sa a da wancan lokacin saboda haka za a samu wani cigaba ne wanda kwamfuta take tasiri a wajen ilimi da harkoki na kasuwanci da sauran ma duka. Ni suna na Ramatu Yusuf. To ga kayan na'ura mai kwakwalwa wani bawan Allah ya tallafa muku domin amfanin kanku me za ki ce dangane da waɗannan kayayyaki. Lahi mun gode ma Allah da Allah ya sa wa'annan abubuwa aka taimaka mana da su saboda ci ilimi da ayyukan da zamu yi da su a cikin makarantar nan. Za su yi muku amfani sosai kuwa. Sosai amfani ma an kaji ma amfani ai ɗaya kenan za su yi mana amfani ta kowane fanni game da karatun mutum da makaranta aka ba. To alhamdulillah zai amfani mu zai amfani mu kai hamma da jikokinmu da wa'anda suke neman su kare da wannan makaranta. Sanata Abu Ibrahim ya ɗauki wannan alƙawari ne a lokacin bikin yaya ɗaliban tsangaya na ita wannan makaranta ta Hizbun Rahim a bara inda yanzu haka kwalliya ta biya kuɗin sabulu sakamakon cika shi wannan alkawari da sanatan ya yi. Zardin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Wani malamin addinin Islama Sheikh Aliyu Laddabunza ya bayyana ilimin ɗiya mace a zaman ginshiki wajen ci gaban al'umma. Shehin ya bayyana haka ne a wata laccar da wata ƙungiyar matan musulmi suka shirya a birnin Kebbi dangane da watan azumi. Ga bayani da shehin yayi wa Maryam Ato Muhammad. Ilimin ɗiya mace wajibi ne saboda mu a mu alkur'ani wadda Allah ya kallafa ma namiji addini da rayuwa haka na Allah ya kallafa ma mace ta yi addini kuma ta yi rayuwa akwai wazifar da aka ɗora mace irin ta kula da yaya kula da dukiya gida da sauran abubuwa amanoni ne waɗannan in babu ilmi ba za su iya gudana don haka ya zo a cikin hadisai da dama na cewa bai da ilmi farilla ne ga kowane mutum musulmi ke ga mace musulma ce ko don haka shi ilimi hajiya wajibi ne ga kowane mutum musulmi ya nemi ilimi to keɓance ita mace saboda an ɗora mata wasu haƙoƙa na farko dai tana ƙarƙashin wani bayan ibadar da aka ɗora mata ta Allah kuma tana ƙarƙashin wani da yake idan bata bayar da haƙoƙan shi ba tsiranta yana da matsala gobe ranar tashi alkiyama sannan mace ita ce makarantar yara matasa farko maluma sun ce al'umma madarasatun iza a adatta uwa makaranta ce ita da ita ce yaro ke koyon abinci shin abinci da ita ce yaro ke koyon shin abin sha da ita ce yaro ke koyon satuwa da ita ce yaro ke koyon mu'amala don haka sun aka yi a ce mata matan nan ita kanta tana da ilimi haƙoƙin ubangiji da haƙoƙan mijinta da haƙoƙan abin da aka jingina mata dole tana da makwabta dole tana da iya dole tana ana koyi arzikin da za a bari ga hannunta idan ta yi ilimi ba waɗanga abubuwa ba ya sarrafa su ke ci kamar irin rayuwar mu ta yau ilimin za zamani ya zama wajibi yau ga ɗiya mata don lalurar Allah jingina mu gare ta an kai lokacin da yanzu in haihuwa ta za a yi hajiya asibiti za a tafi in ma ciki ba a haihu ba yanzu ana son da ciki ya kai wata hudu ana son kullum mace tana asibiti sannan a ɗiyan mu muka kai makaranta kuma muna son su yi karatu ga saboda mun ga alfanu yanzu ni malami nake mai karantar suwa akalla na shekara 27 ina karantar da islamiyan mata hajiya waɗanda suka yi muna saukin mu karantar su gane su ne matan da suka yi boko sai mu karantar da local man namu mu karanta sai mun gaji su kasa fahimta ta amma yan boko nan take shekara guda sai ta zama malama don haka ni abin da nika gani lalle ya zama wajibi duk da Allah da ya faɗi kwarai ya ce almu'minuna wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata duk inda Allah zai ambace su zai hada su tare kuma sannan aka ce bida ilimi wajibi ne ga kowane mutum to ilimi ai in baka san duniya ba baka neman lahira hajiya duniya ka zama wajibi ka nemi sanin duniya da kake ciki idan baka san yanayin duniya da kake ciki ba yau bidar duniya ka cikin wannan yanayin in baka san duniya ba to da lahira ka gyaru cikin duniya na matsala gare shi don haka hajiya ilimi na ɗiya mace wajibi ne wanda ilimin namiji yake kuma ilimin gana boko muna nan muna ta fafatuka abinda dai muka so roko gyara abinda ke razana wasu na farko dai su mutanen ka wani lokaci rashin kula rashin kula gwamnati tana daga cikin abinda ke ke razana mutanen kauye. saboda mi saboda mahi yawa kular da ake ba makarantar birni ba ba ƙauye a ita so sannan kuma ba su samu wani tanyo daga gwada diyan in suka yi karatu a yi kokari ta kowace hanya su zama wani abu ba inda za a yi a tanya hila yawar ɗiyan mutumin birni aka tanyo ta samu dan wani abu in ta su ma diya kawa in suka kai ga dan wani abu za a tanya a yi adala ba a cewa a yau abu samun mukami yara ta ga kawai wanda adda galihu ba inda za a yi adala a ce duk wanda adda ilimi ana kokarin a ce daidai yake da wani ko da dan kauye ne to za wannan zai kara jan hankalin makauyawa ai abin da ya taimaka ga boko arewacin najeriya lokacin nan ai mahi yawan mutane kiyawa sun kai lokacin tura amma sai tura sai su dauki dan gidan basarake su je su su su bashi ilmi su taho sai a bashi mukami babba kahin ajima to waɗanga mukamai sai aka ja hankalin mutane da su kowa sai gane boko ga shi da muhimmanci to su ma ɗiyan kawai ya kamata a rinka musu haka nan kada a ce mutu yayi boko bai da galihu shikenan sai ya dawo da yan takardu babu wanda ka tonyo ne wannan zai taimaka a ja hankalin ɗiyan kawai in suka ga wata ta dawo da dan mukami tana tanyon gidansu ko ba haka ba ta gina gidansu ta dan samu dai taimako zai sa gobe duk ɗiyan makwabta kowa ya kokari ya gadi ya ta yi boko malamin ya yi kira ga iyaye da su baiwa 'ya'yansu mata damar neman ilimi kamar yadda suke baiwa 'ya'ya maza ya kara da cewa ilimin 'ya'ya mata shi ma babban ginshikin ci gaban al'umma domin mata ne suka fi takar wajen tarbiyyar yara yanayin da muke ciki yanzu yana gwada muna wajabcin ko a kokari ya shi ta boko saboda mi saboda suna gani yanzu zamanin da ake ciki in mutum yana gona mata shi ita ma matsayi gare ta na gona mata ga jiha in mutum yana kansula haka mata shi take to wannan yana gwada muna ya kai lokacin da yanzu in baka da ilimi kowa bai iya mu'amala da kai don haka dai abin da ke kira a nan ga yana jan hankalin maluman mu na addinin musulunci don suna da wasu suna daga cikin basu da wayewar da ke sa wannan abin yana gurbata ina jan hankalin su su kansu su tanya saboda ana ji magana maluma su hanya wajen ganin wajen wa'azi da hudubobi su waye kan mutane ba wai boko lalaci ba ne so da yawa muna da maluma yan boko na sun kai ga matsayi na boko amma kuma mu suna tanyin mu waje al'amarin da'awa ke banci yanzu hajiya ta runga namu ai ke ji wannan hajiya hadisan take ta jako idan ba da ta wannan karatun ba za a kai ga wannan don haka da ina jin hankalin su maluman takon su yi kokarin tarbiyyantar da mutanen kauye duk da malami kowa na ji magana sai in basara ke ne yana da malami in mutumin birni yana da malami malami in mutumin ƙauye na yana da to yau masu azi suna da tasiri kwarai ina jan hankalin yan uwana malamai su tanya ga ba ƙauyawa bayani na muhimmancin ilimi har da 'ya'yansu bai hana a aure ai ga sunan suna cike da suna tare da mazajen su don haka boko bai hana aure sannan abin nan da ake samu na wayewa da wayar addini in boko zai tanya a ta da zamani zamani kuma ana son mutum ya zama basira annabi ya ce mutum ya zama basiran bi zamani mukubila ala sha'ani ya ce mutum ya kokari mai huskanta sa da ya gano shi kuma ya zama masani ga abin da zamaninsa da yake ciki don haka ke ga wajibi ne da manyi da mace kowa ya kokari a ce zamanin sa da yake yana da lura yana da sanin yanayin da ake ciki da yadda ake ci gaba da abin da ke kawo na kasa ga rayuwa kuma wannan in ba shiga makarantun nan ba gaskiya abin abin da muke roƙon mu ji hankalin hukuma dole a rinka samun kula kyakkyawa gurgudu ita ma hukuma ya kamata ta a ajiri makarantun nan mu tun daga birni har kawai sun samu matsala don mawadata yanzu mahiyawa diyansu ba su karatu ga makarantun nan gwamnati za su keɓance diyansu da ilimi na wasu makarantun ne kasashen waje ko keɓantattun makarantun makarantun wannan yana da bukatar hukuma ta yi ma'adalci adalci in aka ga dan basarake ko dan gwamna ko dan ciyaman cikin makaranta zai kara ma mutane shi ya karfi na farko kenan sannan kuma na biyu a ba makarantun ne muhimmancin a ba su abin da suke bukata a ba su irin maluman da suka dace ka a dauki dai mutum an dai bashi amma Allah san bai sani ba ya zo diya su yi shekara bakwai hajiya babu mai rubuta sunanai wannan bala'i ne shi ma eh, don haka Allah ubangiji mu da jagora ya taimaka Maryam atto Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Najeriya Oh, my. Wani sanannen ɗan jarida Muhammad Haruna ya yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya mai da batun ilmi ya zama jigo cikin batu da zai baiwa muhimmanci a gwamnatinsa. Na tambaye shi dalilin ne sa ba da wannan shawara. Akwai duk abin da mutum zai yi da ilimin shi ai magana ma ma yi shi ne kawai mata so ba. To kamar yan adinance a ne ma ikra shine farkon abin da aka kaya mana. annabin sallallahu alaihi wasallam saboda in ba izini ya ba yi. aka to amma malam Muhammad Haruna ka san arewacin Najeriya in ka ce maganan ka dauko magana da an ce gidan za su ce ma ai karatun addini ne Allah ya ce yi. a'a to yi addinin lokacin da aka ce a cikin ina jin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai inda aka ce ka je ka nemi addini ko da birnin sun ne kuma eh. na san lokacin kila a birnin sun ban zamanin suna da musulmi <laughs> eh. da yawa haka eh. amma kowa ya san abin da ake kira civilization sin suna cikin daga inda aka fara inda hmm. wasu abubuwa wasu na'urori daga can aka fara kirkiro shi hmm. so an ce ko me za ka yi ko ilimi ko birnin sin za ka kaje ka nemo shi to amma me yasa ka ai ba magana addinin musulunci bane kawai ko lokacin na ai ana ana eh, eh, nema addinin su kaga rana su menene abin da ake kira ɗaya eh, da turanci kenan a ne sunan shi da turanci wanda za ka ta gano yadda su rana su ƙasa mars neptune da sauransu duk wa'annan astronomy yana cikin abin da ake ta koyan ilimin shi lokacin eh. amma ya kasu astronomy kuma shi ba ilimi ba addini ba ne kawai duk da haka me yasa kake gani ilimin yake samun turjiya a arewacin najeriya musamman to sakaci ne na da namu wanda zan ce magadan sardauna don ni na tuna lokacin muna yara wajajen alif ɗari tara da wuri da su hamsin da bakwai lokacin da na shiga primary school hmm. lokacin an ba ilimi muhimmanci kwarai da gaske ya tuna lokacin muna makaranta za a ga da 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan attajirai da 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan manyan maluma duk ajin mu ɗaya saboda an ba abin da muhimmanci an zuba kuɗi sosai ba dole sai an yi wani daban na masu kuɗi daban na you know uh, wayanda suke da hannu da shuni daban ba saboda an ɗauki abin da da muhimmanci malamai duk kowa sai ya ɗauki yaron shekaru don ya san zai samu ilimin ya gwargwato hmm. to irin muhimmancin da aka bashi kenan shine kuma muke amfani da yau to ya za wayi gari daga baya an yi sakaci sai ka ga mutum ya je ya gama secondary kai har university ma don na na koyar a university shekaru takwas na na baya da suka da wani ka a ce yana university yana ya kusa ma ya kusa kare university amma in ya rubuta maka turanci Allah sai kai kuka bai iya turancin ba kuma abin da ma ya zo koya ma bai gane ba saboda ba tushe tushen da za a bashi na primary school da za a bashi na secondary school ba a bayar ba amma ni na tuna muna primary school muna primary school na iya zana taswirar duniya gaba daya ba wai na najeriya ba ne kuma kawai kuma an koya mana eh, tarihi yadda su manyan mu na da su shehu usman dan hodiyo kasan yaraba ne duk yadda aka yi har aka suka kawo inda suke to yanzu duk ba wa irin wayannan wannan kasida da ka rubuta me yasa ka rubuta shi ne saboda ba yadda za a yi yadda indiya yadda irin abubuwa suka ɓaci suka lalace a najeriya in ba mun ba ilimi muhimmancin da ya kamata ba ba yadda za a yi ya gyara shi kuma ni na magana mai ilimi ba wai ilimi kawai na kasani ba da na tarbiyyan da na kasan yadda za ka yi aiki dan shi ma harkan tarbiyyan shi ma yana da muhimmanci so za a ga mutane sun san aikin amma saboda ba su da tsoron Allah a zukatansu ba su da wani tarbiyyar da ya kamata su yi wannan aikin da shi sai ga sun san abin da ya kamata su yi amma ba za a yi ba to wayannan duka azaba da duk an ana koyar da wayannan wanda yake an ɗauki malami da muhimmanci sai ga shi iyaye ma ba su sun yadda ma malami ya tarbiyyar mutu da musu da 'ya'yansu amma yanzu duk komai ya taɓarɓare hata a gida ma ba a yi bare kuma malam wayansu ma malam ya dan hukunta ya'yansu sai su je makarantar su je suna maki. Masu aro da haka Allah ya mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma Kibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. da sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai yan sanda a arewa maso gabashin najeriya sun ce mata guda biyu yan kunar bakin wake sun mutu sakamakon bam din da ke daure a jikinsu suna kokarin hawa mota zuwa cikin garin maiduguri wani dan sanda ya faɗa wa muryar amurka cewa matan sun daɗe a tsaye suna jiran mota a jakana kimanin kilomita 40 daga yammacin birnin ya ce da misalin karfe 4 da minti 20 ne suka ji fashewar wani abu inda kuma da suka je wurin suka tadda matan sun mutu ɗaya ta yi kaca-kaca ɗaya kuma bam yana ɗaure a jikinta wanda bai kai ga tashi ba Sanata Patrick Leahy na jam'iyyar Democrat ya yi kira ga Majalisar Dokokin Amurka da su mara wa shirin White House baya na buɗe ofishin jakadanci a Havana. Ya yi wannan kiran ne a birnin ƙasar Cuba ɗin inda ya yi ajiya a Asabar, inda ya ce hakan zai hankada shirin faɗaɗa ci gaban alaƙa da Amurka. Sanatar Republican Madin Hila ya mara wa Leahy baya da cewa maganar shugaba Barack Obama tana bisa hanya na buɗe ofishin jakadancin a Havana. haka zalika kimanin mutane 200 ne suka jikkata guda 80 kuma suka shiga mawuyacin hali sakamakon fashewar wani abu wanda kuma daga baya gobara ta tashi a wani wuri da ake kira wata park da ke wajen babban birnin taiwan wata jaridar intanet mai suna apple daily ta rawaito cewa wannan abu ya faru sannan kuma an yi raye-raye kafin wutar ta tashi to abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.